daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna ne da matasa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Yau da gobe. Masu raro shirin naku na yau da gobe kenan da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka shiri don matasa. Wata al'ada da matasan wannan zamani suke da shi shine na samarwa da kansu da sababbin kalmomi akai-akai ko kuma samun take na sabuwar shekara da nuna kuduri ko kuma wani buri da suke so su cika a shekaran. To a wannan shekara ta 2024 ma hakan take matasa sun bijiro da sabon kuduri fil leda da suke so su cimma a wannan sabon shekara ta 2024 mai lakabi da no gree for anybody ma'ana karka yarda ko kuma ɗaga kafa ga kowa. To ko me matasan suke nufi da wannan take na no gree for anybody? kuma menene fahimtar magabata da kuma hukumomi a kai to za ku ji daga tattaunawa da musamman da muka yi da matasan Daga nan za ku ji tauraron mu na yau wanda ya kirkiri mota mai amfani da iskar gas. Da ƙarshe za mu sanya muku waka daga Nazifi a Asnani. Ku dai kasance tare da mu a cikin shirin namu mai farin jini na yau da gobe. To madalla kamar yadda kuka ji tun a fari a wannan sabuwar shekara ta 2024 matasa sun billo da sabon taken kuduri da suke son cimma na rayuwa da suka yi wa lakabi da no grief for anybody a turance ma'ana karka yarda ko kuma ɗaga kafa ga kowa. To tuni dai wannan kalma ta haifar da cece kuce da kuma samun fahimta daban-daban Shugaban 'yan sandan Najeriya ma ya fitar da wani gargaɗi inda yake hani da amfani da wannan kalmar wanda hukumar ta ce yana iya zamewa ba abin alheri ba. To yanzu kai tsaye za mu shiga cikin ajin namu don jin tattauna da muka da wasu matasa maza da mata akan wannan batu. Barkanmu da sake saduwa da ku. A ajin namu yau za mu tattauna ne akan sabon taken nan da aka kirkiro a sabon shekara wanda ake cewa kana ɗaga kowa kafa wato no gree for anybody kar ka yadda kar ka kyale kowace sabuwar shekara ta miladiyya takan zo da salo kala kala da kuma alƙawarurruka da matasa sukan yi na ganin cewa sun sake su ɗabi'a ko kuma sun ɗauki wayansu ɗabi'a sababbi wanda zai inganta rayuwarsu ko kuma zai kawo canji to a bana ma matasan sun yi hubbasa tun ƙarshen wancan shekaran aka kirkiro da wani kalma wanda ake so a amfani da shi don ganin cewa wai kowa bai ɗauki wani reni ko laƙanci daga kowa ba ma'ana dai an ce no grief for anybody a turanci wanda yake nufin kar a daga ma kowa kafa kar a yadda kuma kar a kyale duk wanda ya maka kai ma kai masa to da yake ina tare ne da matasa kuma shiri ne don matasa muka ce bari mu tuntuba mu ji shin shi wannan take da kuka kirkiro da shi menene makasudin sa sannan kuma akwai kashedi wanda shugaban yan sandan Najeriya ya fitar cewa a guji wannan kalma kuma a kiyaye ta domin tana da wani manufa wanda zai iya kawo hatsaniya a ƙasa to ko menene ra'ayinku a game da shi wa'annan batutuwa a cikin ajin namu akwai zaliha jalu usman muhammad chobal jen kure da kuma ibrahim adam ku da zuwa yawa muna godiya menene ra'ayinku To dangane da wato wannan kalma wanda a turanci ake kiranta slogan wato no grief for anybody karka daga mu kowa kafa ko karka yadda da abin da kowa zai ma kamar yadda aka yi matashiya samari ne a duk wata shekara mukan yi kokari mu sa mu kanmu cewa ga abin da muke so mu cimma a kowace shekara to wannan shekara abin da muke so mu cimmawa shine akwai abubuwa da suka kukkubuce mana a baya sanadiyar alkawarurruka sanadiyar ganin cewa a'a ba mu san yancin mu ba sanadiyar abubuwa da dama wayanda suke kama da wayannan to shine wannan shekarar muka dau muka ɗaura ɗan bashi wato duk wani wanda ya mana wani alkawari ko kuma duk wani abu da ya shafi irin wa'ina abubuwan bara mu yadda da shi ba kaɗan daga ciki yanzu a shugaban 'yan sanda ya ce a guji wannan kalmar saboda eh tabbas wasu sukan fassara ta da wata ma'ana na daban amma mu abin da muke nufi da kalmar no grief for everybody shine ka yadda cewa kai ɗan adam ne kana da kima kana da daraja kar ka bari a take ma wannan yancin nan naka mu samari ne kuma kundin tsari na Najeriya ya ba da dama ga ɗan Najeriya ya yi magana freedom of expression kana da 'yanci kai magana kuma ka nuna ra'ayinka to ra'ayinmu shine duk abin da muka gani ba daidai ba bara mu yadda da shi ba shine no grief for anybody to ko shi a shugaban 'yan sanda da yi wannan magana to mu dai muna kira gare shi cewa mu ga abin da muke nufi kuma ba mu ɗauke ta da wani niyya na cewa za mu tada hankali ko kuma za a jawo hatsaniya ba. To duk lokacin da aka faɗi irin kalmar cewa kar ba za ka ɗaga wa wani kafa ba ko kuma ba za ka yarda ba idan an maka karama wannan ba kwa ganin yana da wani manufa na rashin kunya ko kuma yin fito na fito da wanda yake na gaba da kai ko hukuma. in mutum ba zai ji kunyar ni ya yi min wani abu ni ma ba zan ji kunyar na mishi the same abin da ya min ba to kun ji irin ta ai dan kaman zarama last year mun ga shegen banza pro max ma muka gani ba don manual ba wato kun ga ran muku tsiya kala kala ah, an nuna mana ba za mu yarda ba to ina ganin kamar shi shugaban yan sanda ya hango irin wannan abin da yasa yake jan kunne a gare ku cewa ya kamata a ce an sake tsarinta to shi dai wannan kalma ko in ce a take na no grief for anybody mm-hmm. yana tafiya ne ga yadda mutum ya fahimce ta zai iya yiwa shi mai girma shugaban 'yan sanda na kasa ya fahimce ta ne ta wani fanni daban wanda kuma su matasa su kuma suna amfani ne da shi ta wani fanni daban to me na ku fahimtar don me wannan kalma yake kowa a wannan kalma yana da fahimtar shi daban kowane matashi kowane dan adam yana da fahimtar shi wani zai iya yiwuwa shi yana magana akan 'yan siyasa ne saboda so da yawa 'yan siyasa suna magana suna alkawari ba su cika alkawarin su wani kuma shi irin zai ce in an shiga sabon shekara wancan shekaran bai samu ya kuɗi ba shi wannan shekaran dole ta komin kara ya samu ya kuɗi mm. wani kuma shi zai fahimce ta a ta yanayin da idan ka taka ni zan taka ka wani kuma zai fahimce ta akan in kama rashin mutunci zan ma rashin mutunci in ma ta kai in amfani da karfi zai zai yi amfani da karfi na to shi tsila shugaban yan sanda na kasa ya fahimci ta ne ta kan irin cewa za a rika rashin mutunci za a rika janyo fitintinin wa kasa hmm. wanda wannan kalma ta ko take na no grief for anybody yake magana a akai kenan wanda su matasa ban san kowa tunanin shi akan wannan kalma ba ko hakan suke nufi ni dai tunani ba haka bane ni wannan take na no grief for anybody a 2024 abin da na dauke shi ne ni ma baran yadda ba a wannan shekarar ne in Allah ya so ya da ni ma zan yi kuɗi zan fara jan motoci na hmm. eh. a moto zaka je wani aiki kake da zaka na da yawa a ciki wani aiki kake da duk zaka yi wa'annan abubuwan zaka buga buga muke mu ai to bari mu matsa kar ka buge mu <laughs> to um Jane kin ji da irin abin da yan wanki suka faɗa shi wannan kalma da ake ko in ce take da ake cewa no grief for anybody wato kar ka yadda a taka ko kuma karka bari a taka kaɗin mm. um, ba kya ganin kaman da an ce no grief for anybody ma'ana kowa ma da kowa ya shafi har da kila iyaye idan suka tsawata muku ce ba ku yadda ba to gashi iyaye ba wai za mu yi shi da karfi ba ne kaga za mu ya mu zauna da su mu musu magana to abin da mun gani kenan haka wannan da kuna yi da mm. wanda ba ku yi ba ma so ga abin da ni na so ku gane da ni abin da ina son gara rayuwa na kenan wato har mun zo wurin kenan mun zo wurin mana eh inda za ka mun yi mana mun zo na ai iyaye ne ya zama mu magana da su ai iyaye mu kuma suna sa abin da mu muna so a rayuwar mu muna so mm. mu yi girma mm. to mu mun gan abin da muna so mu canja rayuwa mu so in ba su so za mu yi mu magana da su mu gane da kanmu eh, sai mu yi ku fahimci juna yawa eh amma ba za ku yarda kawai da an ce muku bari ku bari ba <laughs> ba za mu yarda ba <laughs> Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. ga dai maganar ta zo. waɗanda suke tunanin cewa shi fa wannan kalma na no belief for anybody wato karka daga wa kowa kafa yana da wani nasaba da wani yan gurguzu waɗanda suke neman kawo canji a ƙasa waɗanda kuma ake ganin cewa ƙalla ana iya tunanin za su iya kawo tashin hankali a ciki duk da ke kun ce ba hakan kuka fahimta ba to amma idan manya suka ce a bari shin ana iya bari din duk da an ce no belief for anybody eh manya suka ce suka yi hani ga abu dole za a daina duba da yanayin da an ce bin na gababan Allah mm. amma akwai lokacin da su ma manyan sukan yi kuskure saboda su ma ba komai suka sani ba dai ana cewa abin da babba ya hango yaro ko zai bar duniya ba riganta ba mm. akwai lokacin da su ma za su yi kuskure mm. wanda wani nazarin matashi yana fin wani nazarin babban kamata ya a zo a zauna a guri ɗaya a tattauna a san me zai kawo wannan matsala me zai magance wannan matsala wata kan shi kamar lokacin da shi shugaban 'yan sanda ya ya ce ya yi hani ga wannan mataken shi kuma shi wani mai magana da yawun sojojin ta ƙasa shi kuma ya fito a wani press conference ya ce yake faɗin wannan taken yake cewa eh, ya ce no gree for anybody amma shi kuma no gree for anybody din shi yana magana akan cewa ne no gree for uh, perpetrators no gree for kidnappers wato kar a uh, shi a dashi take su ne ba za su daga kafa wa yan fashin daji mm, da kuma duk wani yan ta'adda yan ta'adda a kasa mm. to kin ga shi ma wannan shi su sojoji sun ma wannan take fahimta daban shi ma shugaban 'yan sanda na kasa shi ma yamma wannan take fahimta daban to tun da dai shugaban 'yan sanda ta kasa. ya yi wannan hani ga nan take to zan janyo hankalinmu dukan mu a ce hani da wannan abun gaskiya ni dai ban yadda ba so yanzu a matsayin ki na mace zalayi da ke da jin akwai abin da ake ganin cewa kamata mata suna da kawaici a kai kuma ya kamata idan an hana su su hannu ko kuma ba za su fito su yi gaba da gaba da sauran jama'a ba kamar yadda dai al'adu suke nunawa to a wannan karan kun ce ba za ku yadda ba shin har da saurayin ki ma idan bai yi ramadan basket ba akwai matsala ni dai ramadan basket ku ji ramadan basket in ba a kawo ba ba zance kudin anko mun daina oh ya hakuri ba a yi salari ba mm, mm, mm, ka je ka nemo in a yi salari sai ka biya wanda zai wanda ka an so daga wurin shi sai kuma kudin data yanzu ya zama necessary kiran video call da dare yana cin min data dole in ka kira ni ka tabbata da safe ka turo replacement ma datin da ka ci jiya dare ka za an samu ka waya. Saboda su ne wa'in ka'idojin da ake sa akan ba za ki daga kafa ba kenan. Eh ba na tunanin za a daga kafa akan kowanne a wannan shekaran. ɗayan da muka shigo shi abin da ya faru last year da muka yi haƙuri faru shekaran da ya wuce ba za mu haƙura ba. To bana dai da me da me kuka sa ku a 'yan mata wanda ke tunanin da a cikin ƙawayen ki kun yi kun tattauna cewa bana babu canji babu ɗan ƙafa. Ƙananan ƙananan turaren nan da ake kawowa ba ma son su dole za a kawo mana 100 ml babban kwalba ke da za a kawo mana takalma ba ma son slippers kuma. a ringa kawo mana designer shoes to biyu galiluwa ba ma san manya irin na mamuna duk mazan ne za su kawo da ah, duka su za su kawo a kawo mana kananan gyali amma masu kyau to wai duk wannan ku matan gaba ɗaya ku haɗa waki eh, ah, ba za mu yi wannan ba Ramadan basket. Me ma Ramadan basket din abubuwan da ake kawo kuɗin din nan eh, to. In Ramadan ya fara. Eh. To dole shi za a kawo mana wannan shekaran. To da dole ne yanzu. Dole ne dan muna zama a gidan baba baba shi ma yana gajiya wani lokaci. So dole aka nuna mun so a bada kuɗin kashewa kuɗin siyan data. wato dai wannan karan dai ba wani dan kafa wa yan samari a ce baya aiki ko saurayi ne bai bai da bai aiki ma kake bashi chance ne da nake gani kai ki bashi lokacin ki in namiji ya zo a daina soyayya mai tsawo duk wannan bata lokacin ki kike yi mm. sai kuma ana ce da ana cewa sai na last year kenan sai kin kissing frogs da yawa sannan zaki samu prince charming wannan karan ba ma son kissing frog din prince in kawai muke kai one time an ce sai kun an baje muku kolin mazajen tukuna kun kun kasa ku ji ne ne kwariyar shi take da karfi to yanzu ba wannan karan ku duk wanda yazo ya shirya kawai ya shirya da aure kawai Ba ba shirya ka zo ba kudin ba ku da lokacin sai wannan ba mu da lokacin bata hmm. za mu yadda ba daga kafa babu a dan sai dan shekara uku ana fahimtar juna ka zo da akwatin ka a shirye sai kuma duk lokacin da muka kira ku muka ce baba na son ganin ka ka zo da sadakin ka a shirye dan kana zuwa za a je masallaci a daura aure dan cafke ku zamu wannan shekaran ba da wasa muka shigo shi ba to jane kina da jin dambarwar da ake yi magana na nan cuci ne ba zan yadda ba wato cuta cuta mm. ba wanda zai cuce ni in na kama ka to shikenan mun gama kenan a ke da saurayi ki kenan ni da saurayi na mana na kama shi kenan in dai ke ganshi da wata na ka ko ko magana ne kuna yi to er wana wa ya mace ai na ya mace ne ba za ki taimaka mata ba ba zan taimaka ma ban ka dai kaina ba san ka taimake wanda ban sani ba to in na kama ka shi kenan fa mun gama kenan duk tsarin da kuka dauka kenan na wannan shekara kisan yanzu matasa da yawa muna kasuwanci last year mutane sun ci bashi ba su biya ba wani har ya bar unguwansu da kuɗi na so yanzu wannan shekaran kana zuwa kama zo da wayanka don ba magana alat zai shigo bayan ka tafi sai na ga alat sannan zan mika ma a hannu. Chobal. Ai daman zo da nake jawabi na faɗi cewa wannan kalma ta no grief for anybody wato tana da ma'ana daban-daban yadda mutane suka ɗauke ta. Idan muka shiga ɓangaren kasuwanci kamar da ta yi magana no grief for anybody ba ba shi ka ba da kuɗi a baka kaya. In babu ka haƙura. In babu ka haƙura dama babu dole. Idan kuma aka koma ɓangare na misali karatu karatu da koyon ilimi mm. no grief for anybody kar ka saki ka faɗi jarabawa ah. wancan shekaran ka a dagi yawwa idan aka koma bangare na mu'amala da yan uwa misali wanda ake tare no grief for anybody kar ka dau wulakanci kar ka dau kaskanci idan aka koma abin da ya shafi mu'amala da kuma sauyayya no grief for anybody shine kar ka dau yanzu misali ba ana maganar ramadan basket da sauransu mm. to kai kuma mu ma matsayin mu na maza shi ne. in na kira ki da safe ki kira ni da yamma idan na kira baki kira ba ban kira saboda taimakekenuwa ne dama taimakekenuwa ne mm. cuɗe ne cuɗe kan ji malam bahaushe to ina son ki kina so da to me yasa dole sai ni kaɗai zan rinda kina kike bara ki kira ni ba me yasa sai ni kaɗai zan siye kyauta in kawo miki ke bara ki bani ba to ai ga ma kyauta a hannun maza suke a'a ko kuma yanzu kun yarda su muku kyauta. ai ba no grief for anybody aka ce ba eh. kar ka yarda eh. to haka a daga kafa ka a daga kafa na ce ina son ki ma kin ce kina suna to me yasa ni kadai zan ringa kyautata miki to ai sai in na kyautata miki ke ma ki kyautata min alaman kina suna kenan sannan kuma bugu da ƙari bestie cousin assistant saurayi mataimakin assistant saurayi a'a direba delivery man mm. ah, uber driver bolt driver eh ana fakewa da su oh. ba mu yadda ba mm. wannan karan wino gogiri babu idan har na zo kina ga ma za mu samu wata takarda na yarjejeniya wanda za mu ringa rubutawa au a bana ni Usman Muhammad Chobal ina son ki alkawari ba za ki ƙara kula wani namiji ba bayan ni kin sa hannu na sa hannu ina ƙyalla da ido na ganki tare da wani shikenan saboda haka in akan ya faru me mataki mataki shine ɗayan biyu ne ko a sallame shi ko kuma mu mu sallami kanmu To baya ga bayan tattaunawar mun tuntubi jama'a kan titunan mu don jin ra'ayinsu game da shi wannan batu. Wannan take nasu ma ba alheri ba ne. Domin ga mu nan arewa mu mun tabbatar cewa rashin tarbiyyar yara ga iyayensu ma shi ke kawo fitintunu. To fitintunu da muke da su yanzu ya kamata su yi haƙuri mu ga an yi maganin wannan fitintunun kafin sai da su rezo wasu fitintunun kuma. eh to ni a fahimta ta ina ganin cewa kamar yanzu misali ku mata kun san kuna yaudaran maza haka mu kuma maza muna yaudaran mata to in yau kin zo zaki yaudare ni sai in kiyarda sai in gudu haka kuma in ni ne namiji na zo zan yaudari mace sai mace ta gudu sannan kamar irin shugabannin na yanzu da ake zaba wanda zaki ga shugaba an zaɓe shi cika tsere ya tsere bai dawo mazaɓar shi ba kin ga gobe in ya dawo ai dole sai ya biya kafin a yi mishi kin ga wannan ina goyon bayan wannan kalma nasu na no grief for anybody kuma kalma ce wanda za ta saita kasa. to dama Allah na tuba a matasan musamman na mananan arewacin Najeriya ai kamar dama kiristi suke jira ai dama tuntuni ba sa ragawa kowa ba sa ganin mutuncin kowa ba sa ganin kowa da gashi jira suke ka ce kaza yanzu suke ganin da nan an canza maka magana yanzu ni ma ina magana da ne wani zai iya kwaikwaya ta ya canza to saboda haka ni dama da na tuba matasan Najeriya tsakanin da su ai sai dai neman shiryar ubangiji sannan kuma idan su ma ba su daga wani kafa ba ai ba da za a daga musu kafa. shi ne zai yaye mana. Manyan mahar da ma 'yan yara kamfara. Kamfarar da ba wai mafutulce ba. Samalole wanda gudun duniya a ba za mu To bari mu leƙa ɓangaren tauraron mu. inda za mu ji irin tasirin da wannan tauraro yake da shi ga al'ummarsa malam muktar mai fasahar ƙere-ƙere. kere sunana ya umuktar kuma ma'aikaci a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Na yi abubuwa da dama tun lokutan baya haka kuma har yanzu ina kan waɗansu abubuwa A kamar in ce ni na fara yin fito da fasaha yi amfani da iskar gas da control din incubator irin na kyankyasa wanda wani aboki na ya zo min da wani matsala a wannan lokacin sosai ya kawo mun ne na na fito mai da fasaha yadda zai amfani da shi wannan cooking gas saboda ya ce kalan zure yana ba su matsala a lokacin to sai na yi abubuwan da zan yi na bashi kuma insha Allah har yanzu ita ake amfani da ita a kowa da kowa a kusan duk masu kin kasar kaji da su suke amfani sannan kuma abu na biyu a lokacin corona ni da abokan aiki na wanda muke a jami'ar Ahmadu Bello mun yi kokari mun yi wani na'urar ventilator da kuma automatic sanitizing machine wanda za ka wanke hannu wurin shiga saboda a lokacin ana cewa mutane su daina yawan tattaba abubuwa da haka to in za ka shiga za ka wanke hannu haka kuma in ka fito za ka wanke hannu to Allah ya sa lokacin muka haɗu muka yi wannan na'ura ta ventilator da kuma sanitizer a lokacin sannan kuma a shekarun baya da suka wuce na yi mota mai amfani da batir motar da za ka yi cajin ta sannan kuma ta kai ka inda kake so kusan haya yanzu wata tana nan ana amfani da ita lokaci zuwa lokaci sannan kuma kamar yadda kika gani yanzu wannan kamar dutsen guga ne wanda shi kuma yana amfani da iskar gas ne wanda wannan dutsen guga baya bukatar wutar lantarki sai dai kawai dai abin da ake so kawai ka haɗa mai kunyar gas in ka da mai tukunyar gas shi automatic ne yake kunnawa da kashewa za ka setin temperature da kake so ya danganta da irin tufafin da za ka goge a lokacin to in kai setin shi zai rika kunna ma yana kashewa ba tare da ya kona ma kayayyaki ba kuma kin ga abin kai yana amfani da iskar gas ne kawai shi zai kunna wuta da kanshi ya kashe wuta da kanshi ba ruwan ka da wai ka kunna ka kashe a abin ya zama automatic ne kawai kuma yanzu haka kuma kamar da ke gani yanzu mota ta ce wannan ita ma na ta tana amfani da iskar gas tunda gwamnati ta ce mutane su koma amfani da gas na girki ko kuma CNG duk da yau dan mu da CNG din amma dai da LPG din da CNG din in babu wanda zaka yi amfani da wannan to ne na kokari na mai da mota ta tana amfani da iskar gas kuma kamar da ke gani ga yanar lafiya kalau 我没来皮 kuma mutum ya kwatanta kuɗin da zai kashe akan man fetur da kuma kuɗin da zai kashe akan iskar gas za ka ga akwai um, tazara kalla zai kai irin zuwa 35% to 40% discount haka za ka samu a ciki eh, sannan kuma akwai wani na'ura kuma da naɗa shi kamar modul ne shi kuma wannan na kira shi fuel consumption reducer shi kama yana rage shan mai ne irin na mota shi ma za ka sa shi mota ka tana yawan shan mai saboda abin da ke faruwa ga motocin irin na yanzu za ka ga suna da sensors to idan sensor ɗaya filin daga ciki za a ga mota ta rikice tana ta shan mai a kai wurin ruwaya akwai wurin makaniki ka ga abin da ya gagara to ganin haka shine kawai sai na zo da wannan dabarar na kirkiro wannan modul din wanda za a sa shi a London line na supply din shi injectors din sannan kuma a ɗauki signal daga brain box na ita kanta mota sai a haɗa shi ma gashi nan duk kwanan da na kirkire shi kuma ga yanan duka na sa a mota na kamar da kika gani sannan kuma duk suna aiki ba tare da wani matsaloli ba. Akwai waɗanda ka koyar da su ko kuma kake da niyyar koyarwa akan shi wannan kirkire-kirkire naka? Akwai mutane da dama yadda muka horar da su waɗansu sun kuma suna cin gashin kansu waɗansu ma suna koya waɗansu suna da suka koya daga wurin mu kuma sannan a fatan mu a gaba shine in Allah sa mun buɗe babban workshop to wannan shine zai ba mu dama mu ɗiba mutane da yawa domin a ga an horar da su ta yadda za su amfani al'umma. Menene shirin ka nan gaba? Sannan kuma menene tasirin ka ga al'umman ka Shiri na nan gaba shine fata na kamar in sai na sami babban workshop wanda na aikace-aikace wanda kuma ni ma zan samu wadda na in training din mutane da dama akan construction da kuma fabrication din abubuwa wanda duk wani matsala in ta faru ko na waɗansu abubuwa da ake bukata in an zo an same mu insha Allah za mu iya magance ta to wannan shine abin fata na kenan in sami masana da yawa ta kowane fanni ya zama na mun haɗu muna aiki domin ci gabar ƙasar mu to da ƙarshe malam ya'u a menene fatan ga ƙasar ka da kuma matasan da ke cikin ta su kuma al'umma yana fatan su kuma ba mu haɗin kai nan gaba don muna da wadansu matsaloli a yanzu mu kamar mu 'yan Najeriya duk abin da aka yi an ce daga Najeriya aka yi zaga mutane suna ɗan kokwanto wurin yin amfani da shi ba za su yarda da abun amma in an siyo daga wajen sai ga sun fi ba da ƙarfi ga wannan abun da aka suya waje bayan kuma namun wanda muka hada in dai an bi ka'idojin hadawa to za ga namu sun fi inganci to ina so mutane su patronizing din kayayyakin da muke hadawa saboda su ma su zamana an samu kasuwa wani su matasa su samu aikin yi sosai sosai kaga an samu ci gaba kenan ta kowane bangare. muna godiya da fatan za a ci gaba da sauraron mu na yau da gobe. Zuri a ɗaya mun haɗa kanmu waje ɗaya. karkare shirin namu zamu leƙa zauren girke-girkenmu. mu Allah Mai eh? sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi? Da masarar assalamu alaikum. Uwar gida yau za mu koyi yadda ake yin kwakumeti. Uwar gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai ɗan filebu in kina su Uwar gida za ki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki ɗauko abin goga kuɓewanki ki goga kwakwan nan uwar gida idan mai ƙanana kike so akwai ki goga kuma mai manya-manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida za ki zo ki sami sukarinki za ki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa idan kika zuba sukarinki daidai wa, daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa kuɗa sai ki ɗauko tukunyar ki uwar gida sai ki ɗora akan wuta in kika ɗora akan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogagga kwakwai da sakari da kika haɗa sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi haƙuri uwar gida don saboda in kina suya za ki ga kaman kin ƙosa to kina yi kina juyawa kina yi kina juyawa har sai ya yi golden brown in ya yi golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida. ci abin da muke ɗauke muku da shi kenan a yi hutun ƙarshen mako lafiya. A karkashe a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti juli Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta